Jin labarin salwantar rayukan jama'a da yawa ba bakon abu bane a Najeriya sai dai wasu lokuta sanadin salwantar rayukan ne ke nuna irin alhinin da jama'a kan shiga. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya al'ummar garin ƙaurar Yabo a karamar hukumulkin Yabo sun waye garin wannan talata cikin alhini na rasuwar mutane bakwai kuma duk 'yan dangi ɗaya sanadiyar wani abinci da suka ci. Na zanta da magajin mai gidan da abin ya faru da iyalansa. Eh na Ɗanbala Umaru ƙaurar Yabo. eh gaskiya na wannan jarabawa ce Allah ya kawo muna sanadiyar wani abinci da iyalin mu suka da su da iyayen su gaba da Allah mu cika su bakwai da daddare dai ta yi dambu wani abinci da ake ce mu dambu na masara kowa ya ci ko ba gidan da aka ci shi ba wannan lokacin nan bai da wata matsala sai kowa ci to akwai wani raguwar tsaki da gare ta sai ta dauka ta aza bisa baranda ta kwano ya kwannan tare da ba tare da an ruhe shi da wani abu ba ya kwan ke. da safe sai ta dauko wannan dambu wannan tsaki ta gama dambu sai ta ƙara gyara sai ta bayar da tare su sun kaci to ka ji abin da dalili sai Allah musu cikawa to ko me kuke tsammani kila ya shiga cikin wannan tsakin ko kuma cikin dambu to gaskiya ba mu iya cewa abin da ya shiga Allah ɗaya ne mu sani. lokacin da abin ya faru an ta asibiti an bincika eh an zo asibiti har da abinci an ɗiba an kai musu amma dai mu ba su kawo mana wani zaba saboda an babu daɗi dai muna zuwa daidai sun ga ta mutuwa mutum nawa ne su bakwai suke Eh, matan aure guda biyu sai ƙananan yara da 'yan da yannan su guda biyar akwai namiji uku mace hudu haka suke su bakwai yanzu haka dai jama'a sai tururuwa suke yi zuwa gidan domin ta'aziyya ga iyalan ciki har da shugaban karamar hukumar mulkin yabo haliru abubakar kilgori wannan al'amari ba karamin al'amari ba ne babu shakka akwai tausai kuma akwai alhini babu shakka wannan ya sai zama darasi dole ne mu ɗauki matakin rufe abincinmu da ruwan da muka sha da abincin da muka ci duk inda muka ajiye saboda yanzu ba mu sani ba shin tsakin nan da ta amfani da shi kila wani maciji ko wani ko wani abu mai dahi ya zo ya shiga cikin abin nan ya gulɓata shi ya zan sanadin wannan wannan lamarin dai ba shine irin sa na farko da aka samu a Najeriya ba domin ko a Sokoto a can baya an samu irin haka a karamar hukumulkin Isa kuma ba da jimawa ba an samu irin haka a jihar Zamfara. Masu sharhi akan lamuran yau da kullum na ganin akwai buƙatar a dage wajen faɗakar da jama'a akan yadda za su kare kai daga irin waɗannan musibbun musamman mazauna yankunan karkara. kamar yadda farfesa tukur muhammad baba ke cewa faɗakarwa ya kamata a dinga yi wa mutane mu kamar jami'an ma'aikatar lafiya jami'an ma'aikatar lafiya na ƙananan momi ya kamata su tashi su aikan wajen faɗakar da mutanenmu irin waɗannan abubuwa da sauransu su waɗanda suka riga mu Allah ya ji kansu amma irin waɗannan abubuwan da yawa mun ji labarin wannan ne don mutane da yawa ne suka salwanta. Masu lura da al'amura na ganin cewa haka ma akwai buƙatar mahukunta su ƙara da damtse wajen sauke nauyin da ke kansu na kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.